Kin zamo tamkar iskar da nake shaƙa, wacce ba ta fita sai tare da yabo, ƙauna tare da tsantsar tunaninki. Allah nake gaya maka, ta yi asalin folawa. Allah wallahi tallahi mugu ka lallaba ne ka zo ka aure ni ka je ka kashe ni da talauci to wallahi tallahi bari in ga maka ka ji ba malamin YouTube ba Allah ya sa malamin Google ne kai dan YouTube yanzu me abin yi abin yi kawai ya je nemi sana'an yi ko kuma kiraba da shi kawai dan gaskiya ba wani alkhairi a tare da shi YouTube na alƙawarin zan gaya miki zan maka duk abin da kake so hawayen Allah ya nuna min ranar da zaki shigo cikin gidana a matsayin matata. Da rayuwarsa da mutuwarsa ba shi bane a gabana. Dakatar Allah! Baba, idan mama ta ci canza ta ka karo a wuri. Eh? Ah! Iyaye wanka! Tabbas, manzon Allah ya yi gaskiya. Sallallahu alaihi wasallam. Gimbiya, ko kuma na kira ki da zinariya. Na zo daga kwambara. Na bar mind doesn't